Jama'a masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman su A cikin labaran namu za ku ji cewa akalla 'yan Najeriya miliyan goma sha ɗaya ne za su tsunduma cikin ƙangin talauci a shekara ta 2022 a sanadiyar annobar cutar covid-19 a cewar ministar kudi har wayo za ku ji cewa 'yan sandan jihar neja sun ceto matafiya bakwai daga hannun 'yan fashi da suka sace su akan titin ta gina da ke karamar hukumar rafi ta jihar sannan za ku ji cewa shugaba buhari ya aika da kudirin kudi na shekara ta 2021 ga majalisun tarayya domin dubawa da kuma amincewarsu a bangaren labarin ketare kuwa shugaba baro da ya lashe zaben kasar gambia ya sha alwashi shi rubuta sabon kundin tsarin mulki wa 'yan kasar. A ɓangaren labarin wasanni kuwa Mbappe ya goge tarihin da Messi ya kafa a gasar zakarun Turai. Tokanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki-daki sunana Rabiu Abdullahi. Akalla 'yan Najeriya miliyan goma sha ɗaya ne za su tsunduma cikin ƙangin talauci a shekara ta 2022 a sanadiyar annobar cutar COVID-19 kamar yadda ministar kuɗi kasafi da tsare-tsaren ƙasa Zainab Ahmad Shamsuna ta sanar a ranar Talata yayin da take jawabi a wajen taron ƙasa na kwanaki biyu game da cutar a birnin tarayya Abuja. Ministar ta samu wakilcin Darakta Janar na ofishin kasafin kuɗi Ben Akabuweze a wajen taron da aka yi wa take da ƙara ƙwazo wajen cimma magance matsalar da kuma sake gina baya Ministar da ta samu wakilcin Darakta Janar na Ofishin Kasafin Kuɗi Ben Akabueze a wajen daron da aka yi wa take da ƙara ƙwazo wajen cimma magance annobar da kuma sake gina baya. Ministar ta yi bayanin cewa annobar ta ƙara ƙamarin karayar tattalin arziki da ya hankaɗa kimanin 'yan Najeriya miliyan 6.6 cikin talauci a shekara ta 2020 a cewarta kafin soma annobar kimanin 'yan Najeriya miliyan biyu ne ake tsammanin su cikin talauci a shekara ta 2020 kasancewa ƙaruwar yawan mutane ya fi bunƙasar tattalin arziki to amma sai annobar ta ƙara yawan adadin har ya kai jimillan sabbin waɗanda suka fada cikin matsananciyar talauci zuwa miliyan 8.6 a shekarar ta yi bayanin cewa rashin ayyukan yi rashin kuɗaɗen shiga da kuma kasancewa cikin ƙangi a matsayin dalilan ƙaruwar matsanancin talauci. 'Yan sandan jihar Neja sun ceto matafiya bakwai daga hannun 'yan fashi da suka sace su a kan titin ta gina da ke karamar hukumar rafi ta jihar kakakin rundunar 'yan sandan wato DSP Wasiu Abiodun wanda ya tabbatar da hakan ya ce lamarin ya faru ne ranar Asabar inda jami'an tsaron haɗin gwiwa da na sojoji da 'yan sanda suka ceto su kazalika ya ce dakarunsu sun dakile wani harin 'yan bindiga a ƙauyen Gotorishi bayan sun samu bayanan sirri sirri cewa ana shirin kai harin jihar Neja na fama da matsalolin tsaro sakamakon hare-haren 'yan fashin daji da kuma mayakan Boko Haram da ke iko da wasu yankuna a jihar kamar yadda gwamnatin jihar ta tabbatar. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ranar Talata ya aika da ƙudurin kuɗi na shekara ta 2021 ga majalisun tarayya guda biyu domin dubawa da amincewarsu. Shugaban ƙasar ya ce ƙudurin dokar za ta tabbatar da aiwatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2022 yadda ya kamata. Shugaban Majalisar Dattawa Sanata Ahmad Lawan shine ya karanto buƙatar da Shugaba Buhari ya gabatar a zauren majalisar yayin zamanta. Shugaba Buhari ya ce ƙudurin zai samar da da kyakkyawan tsarin lura da kudaden haraji da dokokin biyan haraji musamman tallafawa gyaran da hukumar tattara kudaden haraji ta ƙasa ke yi har wa yau shugaban ƙasar ya ce kudirin zai haɓaka gyare-gyare ga karɓan haraji na ƙasa da ƙasa domin karɓan haraji daga baƙi da kamfanonin ƙasashen waje da ke samun riba a Najeriya. Rahotanni daga birnin Gwari da wasu sassan jihar Kaduna sun ce 'yan fashin daji na ci gaba da tafka aika-aika bayan matakin buɗe layukan waya a jihar. Wasu mutanen yankin sun ce 'yan bindigan sun hana manoma kwashe amfanin gona duk da hare-haren da jami'an tsaro ke kai wa maharan. Alhaji Zubairu Idris Abdulra'uf ne ɗan masanin birnin Gwari ya kuma yi wa tashar BBC ƙarin bayani kan halin da 'yan birnin Gwari ke ciki a inda ya sake buɗe Da layukan sadarwa da aka yi ya ba al'ummomin birnin gwari damar tuntuɓar 'yan uwansu da kuma sanar da jami'an tsaro halin da suke ciki da zarar 'yan bindiga sun kai musu wani hari sai dai ya ce babu abin da ya sauya a ɓangaren rashin tsaro yana mai cewa abin takaici ne har wannan lokaci a ce barayin daji na saka wa manoman yankin harajin amfanin gonakinsu a baya-bayan nan dai rahotanni sun yi nuni da cewa rundunar sojin saman Najeriya ta yi nasarar tarwatsa wani gungun 'yan fashin daji da ke addabar matafiya a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja inda aka kashe fiye da mutane 45 ciki har da jagoransu mai suna Alkwaja. Hukumar dakile cutuka masu yaduwa a Najeriya wato NCDC a takaice ta ce karin mutane 700 ne suka kamu da cutar corona a fadin kasar a ranar Talata wato 7 ga watan Disambar da muke ciki daga cikin sabbin waɗanda suka kamu birnin tarayya Abuja na da mutane 38 sai jihar Oyo da ke da mutane 21 da kuma jihar Rivers da ke da mutane 17 sauran sun hada da jihar Edo mai mutane 13 sai jihar Delta sarauta da ke da mutane bakwai jihar Enugu da Zamfara na da mutane hurhudu kowannensu a inda jihar Plateau ke da mutum uku. Yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar a Najeriya tun bayan bullarta ya kai dubu da da shida ko da yake an sallami biyar yawan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar cutar kuwa ya kai dubu biyu da da ɗari tara tamanin. To sai kuma labarin ƙetare zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Gambia Adama Baro ya sha alwashin rubuta wa ƙasar sabon kundin tsarin mulki wanda zai kunshi wa'adin shugabancin ƙasar shugaban wanda ya yi nasarar zaɓensa a shekara ta 2016 ya kawo ƙarshen mulkin Yahaya Jamme na shekaru 20 ya kuma bayyana gabatar da wani sabon shirin zaɓe wanda zai baiwa wanda ya samu rinjayen ƙuri'u nasara maimakon zuwa zagaye na biyu ga 'yan takara biyu da suka fi samun ƙuri'u da yawa yayin da yake tsokaci ga manema labarai sakamakon nasarar da ya samu baro ya ce yana goyon bayan sanya wa'adin mulkin shugaban ƙasa da kuma baiwa wanda ya samu yawan ƙuri'u nasarar zaɓe shugaban wanda ya kafa kwamitin bincike akan zargin cin zarafin da tsohon shugaban ƙasar yahaya jamme ya yi lokacin da yake jagorancin gambiya, bai ce komai dangane da hukunta waɗanda aka samu da laifi ba sai dai ya yi alkawarin samar wa 'yan kasar Gambia sabon gundun tsarin mulki ganin yunkurin da aka yi a shekarar da ta gabata bai kai ga biyan bukata ba shugaban ya tabbatar da cewa za a yi wa kowanne ɗan ƙasa adalci da kuma sasanta jama'a tare da biyan diya ga waɗanda aka ci zarafinsu. To sai kuma labarin wasanni ɗan wasan gaba na ƙungiyar PSG Kylian Mbappe ya goge tarihin Lionel Messi bayan zama ɗan wasa mafi yarinta da ya zura ƙwallaye 31 ƙarƙashin gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League Mbappe ɗan asalin ƙasar Faransa mai shekaru 22 ya kafa tarihi ne bayan ƙwallayensa biyu a ragar Club Bruges yayin haɗuwar ƙungiyoyin biyu a daren ranar Talata a mintuna na bakwai na farkon wasan na ranar ranar ta talata Mbappe ne ya fara zura kwallaye biyu gabanin ya taimaka wa Messi ya ƙara kwallo guda a minti na 37 kana PSG ta samu bugun penariti wato bugun daga kai sai mai tsaron raga da ya gaita ga nasarar ta kwallaye hudu da ɗaya a kan Club Brugge kafin nasarar ta daren ranar Talata dai Messi ke da tarihin zura kwallaye talatin a ƙarƙashin gasar tun yana da shekaru 23 amma kuma yanzu Mbappe ya goge tarihin tare da zamowa ɗan wasa mafi ƙarancin shekaru da ya kai ga nasarar zura ƙwallaye 31 a gasar ta zakarun Turai. To kuma da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci za ku iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu ta shafukan sada zumuntanmu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram da YouTube duka at Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Suleiman Hassan da ya tace, ni Rabiu Abdullahi da na karanto muku labaran nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma wato Unity TV murya cikin nazari bisalam.